ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصمّا ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا duk wanda Allah ya datar da shi da shirya to shine shiryayye na gaske duk wanda Allah kuma ya batar da shi daga gare ta ya batar da shi to fa ya kai wannan manzo ba za ka taɓa samar musu wasu majibinta lamari ba waɗanda za su shiryar da su zuwa ga gaskiya ba kuma su kare su daga cuta su janyo musu amfani kuma za mu tayar da su ranar alkiyama ana jan su akan fuskokinsu ba sa gani ba sa magana ba sa kuma ji masaukinsu da za su koma gare shi shine wutar jahannama duk lokacin da zafinta ya sauki sai mu ƙara kunna ta ta ƙara ci da su